damun ki har haka? Har zuwa yaushe za a ci gaba da irin wannan abu ni fa na gaji. Na ɗauki nauyin kula da kai ne, saboda kana kula da ni kasancewar bani da kowa, kuma shi ne kake min yadda ka ga dama? Ni din? To ta yaya ne ne hakan? Jinan ɗana, ni fa nan ba 'yar da bace, da wai zan maka wani auren dole. Ah. Shin nema maka yarinyar kirki ba nauyi ne da yara ta a wuyana na ba? Mm. To amma fa Janu lokacin da kina nan shine fa Kake ka taso min da wannan labarin da ka saba. To amma Janu idan kika saurara Ba wani amfani magana da kai. Janu Janu ki saurare ni mana. Nana, in ka sake ka sake wata maganar. Me zai faru na sake? Gaya min me zaki idan na sake wata maganar. Janu, kwamshin ya isa haka janu tashi to ya isa haka janu ki tashi ba fa kwanci haka a ƙasa tashi janu Yeah. na san abun ba daɗi wannan yarinyar tana fama ne da cutar burgada cutar kwayoyin halitta ce da ci shafi zuciya likita akwai abin da ya kamata mu yi ne akwai mafita a ƙasar poland akwai wani likita ɗan indiya ƙwararre ne a wannan fanni shi ya kamata ku samu amma fa sai dai akwai tsada sosai Satya, Satya, me ke damuna ne? ko dai ni ma mutuwa zan yi kamar iyayena ka gaya min satya dama ki cika cikin gida abinci ko hutawa ba ki yi ki kama ki fita wasa me kike tunanin zai faru daga yau duk lokacin da kika ci abinci sai kin huta za ki fita wasa kin ji ko mm. kina ganin har zan bari wani bai same ki ne hmm? kina ga zan bari چۆلیپی ئیداننگ کی بەچنگ Siddharth Shukla, babban ɗan kimiyya na. Baba, yanzu haka yana matakin ƙarshe na cutar. Nan da kwana biyun ba a bashi makarin ba. Ba lallai rayu ba. Ebendra, don Allah ka sake ni. Ta yaya ne zan saki wanda tsawon shekara 25 yana tare da ni. Kamfanin Dave fama Hmm. Mun gina wannan masarautar ta hanyar sheƙe mutane da yawa ni ne alburushin kai kuma bindigar a fili yake wannan harkar ta rabon kaso saba'in da talatin ne bisa ɗari a tsakanin ni da kai mahaɗin magani wanda ka ƙirƙira ka ƙi sanar da ni a bisa hakan ne muka yi ma allura ƙwaya cuta hmm. ka fi ni sani yadda kwaya cutar ke aiki a jikin ɗan adam me yasa ka kiba ba da mahaɗin domin aiki na malam siddharth me yasa kana harin mata kuma yara hakan ba zai zamo alheri ba yawan al'umma yanzu ita ce matsala mafi girma a duniya kuma da wannan kwaya cutar zan kawo daidaito eh attajirin mutuwa ne malam siddart amma ni cikakken ɗan kasuwa ne sanadi da mafita duk ni ne mai samar da su karka ingiza ni na yi abinda tunani bai kawo ba ake ciki da lulun hular sarauta ai mun sai shi a cinikayyar gonjo kamar yadda tsarin yake an ajiye shi ne a gidan tarihin jiragen yaƙi nan da sati dai zai iso gare mu wani aikin na indiya fa abokin harƙallaka na indiya yana kula da shi ba jima da bibiya ba mun gama binciken lafiyar ɗarka nan kusa rahotannin za su fito likita zai kira ka da zarar ya shirya tattaunawa zai yi maka bayanin yadda abubuwa za su wakana ba da wata matsala ko ba wata matsala komai zai tafi daidai Janu, <laughs> eh, eh, eh, eh. Ah, ah, ah. Likita ya ce lokacin mu muka bata da muka zo nan yanzu ya zami. <laughs> Kai ka faɗa. Mu je wani gidan tarihi da ke nan kusa? To shi kenan. Bari na je a cawo ina dawowa kin ji? Ina jira. Ba wata matsala ko? Zauna abinki ina dawowa. 叫。 Malam satiya? Eh ne. Rahotanni na kawo. Likita na son ganin ka. Da ala biyo ni muje. Jirani na zuwa. Mhm. Barka. Sannu. Ke yar Indiya ce? Eh, daga Bengaluru. Ashe yar Bengaluru ce. Mm. Yaya sunanki? Sunana Janu. Ke bato. <laughs> Priya, me ya kaki wannan asibitin? Me ya faru? Na zo ne a binciki lafiyata kuma tare da ɗana ma muka zo nan. Ɗanki kuma? Ƙwarai, ɗana Satiya. <laughs> Kamar ya ɗanki? Satiya ba shi da kowa, ni ma ba na da kowa. A wajen yara da yawa iri na, Satiya ne baba da mama. Satiya yana kula da kowa cikin soyayya, kuma ni ma ina kula da shi. Shi yasa in ya tashi kirana da mama yake kirana. Mm-hmm. Kin ga kenan, ai ya zama ɗana ba? <laughs> To ina ɗan naki yake? Kina so ki haɗu da shi ne? Eh, Sosai ma kuwa. Kin gani ko furiya? Daga jin labarin sha kina so ki haɗu da shi. Satiya ɗina kenan. <laughs> Bari in je in gama aiki na tabbas zan dawo mu haɗu da shi. Kin ji? Ya je karɓo takardun rahoto ne. Yana dawowa kuma za mu shiga jirgi zuwa India. Mm-hmm. kin ɗauka kawai zan bayar yar kurkuti kamar ke tawo jirgi ta tafi sati mai zuwa ni ma zan shiga bangaluru ki jira ni mana sai mu tafi tare zan yi magana da likita ya bani bayanan lamarin ki ni sai na kula da komai janu ne sunan ki ko mm. shi kuma ɗanki satiya mm. shikenan ki zauna a nan kin ji ko mm-hmm. sai an jima ba na gaya miki duk ɓata lokaci ba ne <laughs> yanzu abu ɗaya kawai za a duba shi kenan mun gama sai mu tafi mhm. kafin nan me za mu yi amma ba ka ce mun za mu je gidan tarihi ba la haka ne fa yana duba lamarin ne zan ji da komai yalla bai akwai ujila fashewar na ke a arewacin birni ko eh yalla bai asarar rai fa mutum goma sun rasu amma ba fararen hula bane duka tantirai ne ku taho mu je mutanen mu sun riga sun shiga gidan tarihin ya dawo hannun mu duka na'urorin tsaro an gintse su mu kusa an yi asarar ran hula ta yi sanadiyar rayukan mutane da yawa duk wanda zo da wargi ba za mu kakkauta ba wajen harbe shi ba buƙatar ɗaga hankali nan da mintuna goma za mu fice ghost an gintse matakin tsaro na biyu za ka iya shiga duk matakan tsaro an gintse su yanzu za a iya shiga an sake samun wata fashewar a gabashin birni gare ka tom akwai wata babbar cinikayya ta kuɗi ko wata kadara da ke gudana a cikin garin nan ko kewaye gwanjan lu'ulun hular sarauta an gudanar da shi satin da ya wuce darajar shi ta kai euro miliyan 750 wani babban attajirin india da vendra shi ya siya shi a gwanjan a halin yanzu lu'ulun hular sarauta yana aji a gidan tarihi yana ganin da sati ɗaya za a kai mishi to shine wa kenan yalla bai Ghost. Ghost? Hmm, me ya alakanta shi da hakan. Irin salon shi kenan. Ya kau da hankulan mu zuwa wani wajen yayin da shi na gidan tarihi. In nakin tata daidai ko ta fashewar. Ka an karar da kowa su shirya zuwa gidan tarihi. Duka tawagu su shirya su tafi gidan tarihi yanzu nan. Kwana ashirin ya ɗauke mu kafin mu gintse matakan tsaro kuma mu fasa asusun. Amma kuma wasu 'yan tsaba ke biyan mu. to in haka ne me zai sa ya kwashe komai shi ne tsara komai kuma shi yake da nambobin tsaro na akwatin lulu ba matsala a bari ya sato lulun hular sarauta kawai turke shi zamu mu kwashe komai mu bar duka laifi akan gos shi kadai mai fecewar mu yanzu na tabbata shi ne shakka babu lu'ulu'un yake hari ka wago ku tafi gidan tarihi shi wancan ta ɗaya bangaren gada. Ƙara gudu, mu je, mu je, mu je, mu je. Jedi.